ونستعينه ولا ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم من هذه شرع من هذه الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غرفا وأخذ الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن وأكرم على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون في الأسبوع الماضي قدم أخونا الدكتور محمد نزيزي أمام المحكمة بتهمة الإرهاب والانتماء إلى جمعية بوكو هرام بعد قبضه في منزله أمام أهله وهذه التهمة تهمة ظالمة ودعوى غاشمة ودعاية باطلة وفرية عاطلة وشر خطير وكيد كبير أيها الأفاضل إن الشيخ الدكتور محمد نزيدي أحد الدعاة السلفيين إلى السنة المحمدية والملة المصطفوية والمنهج الوسطي والهدي السوي ليس متهما في دينه ولا عقيدته وكان من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وهو الآن مدير مدرسة البيان الثانوية في بلاد جورج ومحاضر في جامعة ولاية كوشي وهو من الذين هاربوا تلك الدعوة الباطلة بوكو حرام منذ بصوغها فكيف يتهم بها ونشرها والدعوة إليها إنه لكذب وإنه لدرية وإنه لوشاية أنقذه الله من شر الحاكدين أيها الأبابل حتى الآن لا ندري ماذا يقصد ببوكو حرام أليست هي الدعوة التي تدعو إلى نقد العلوم الكونية والطبيعية والإنسانية وتحريم العمل تحت كل حكومة غير إسلامية هذه هي دعوة بوكو حرام الأصلية الأصيلة الولادة على يدي محمد بن يوسف في برلو وأهل دار السلام في ولاية نيجا فكيف يتهم رجل يحمل كبرى الشهادات العلمية الدكتوراه ويعمل موظفا تحت جامعة من جامعات الوطن لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وقال ستكون أيام خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وقال صلى الله عليه وسلم فيكون في آخر الزمان الغالب على دينه كالقابض على الجمر وقال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أيها الأثابت إن سجن العلماء والدعاة إلى الله ليس وليد اليوم وإنما هو أمر قديم من أمور الله الكونية وشؤونه القدرية فقد فتن نبي الله الصديق يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول الله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنه حتى حين ودخل معه السجن فتيان ثم سجن الإمام مالك رحمه الله تعالى بتهمة ظالمة لأنه خالف إرادة الحكومة الظالمة وأفتى بفتوى تخالف هوى الأمراء وطلب رضا الله تعالى ورسوله وأفتى بفتوى تخالف هوى الأمراء وطلب رضا الله تعالى ورسوله ثم سجن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة بدعوى ساقطة لأنه خالف الحكومة في قولها الباطل ورأيها العاطل وهو القول بخلق القرآن يقول أحد السلف رحمه الله لقد ثبت الإمام أحمد أيام الفتنة كما ثبت أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيام الردة واستمر للإمام أحمد هذا الأمر ما بعد سجن وحبس في البيت ومنع من التدريس والإلغاء طوال سنين كثيرة متوالية حتى فرج الله تعالى عنه أيها الأساتذة هذه هي سنة الله في الداعين إليه الدادين عن دينه والمكاتبين للبدع والحوادث والمعاصي والمنكرات والفساد فقد سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سنين طويلة في القلعة الدمشقية حتى توفاه الله تعالى في السجن وكان يقول أنا جنتي في صدري ماذا يصنع أعدائي بي إن قتلوني فقد في شهادة وإن نفوني فنفي هجرة وإن حبسوني فحبسي خلوة أيها الأساتذة سجن في هذا العصر من العلماء الشيخ الألباني مرتين وسجن الشيخ القرضاوي ثلاث مرات وسجن الشيخ عائد القرن مرات عديدة وسجن سفر الحوالي وسجن الشيخ العريزي وسجن الشيخ محمد عبد المقصود حتى قتلت رجله ولا نستطيع حق العلماء الذين سجنوا بدعاوى ظالمة وتحم غاشمة بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما جاء به سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم استغفروا ربكم وادعوه يستجب لكم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل البركات وبفضله تزول العقبات والصلاة والسلام على النبي الكريم النعمة المهداة والرحمة المهداة وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون ماذا يجب علينا تجاه أخينا المفتون الشيخ الدكتور محمد نزيهي وسائر إخواننا المسجونين ظلما وبهتانا يجب علينا أيها الأكاذب هذه الأمور الآتية الأمر الأول ألا نسكت عن حقه وعن حقهم فسكوتنا رضا بهذه التهمة الكاذبة وسكوتنا يفتح بابا سهل الدخول إلى قبض وسجن كل داعية سني فينبغي على حملة الأقلام أن يكتبوا في الصحف والمجلات وعلى رسال الإعلان أن يبينوا في الإذاعات والقنوات وعلى أصحاب المنابر أن يفوهوا ويخطبوا فوق منابرهم حول هذا الأمر الخطير الأمر الثاني علينا بالسؤال والابتهال إلى الله تعالى أن يوقظه وينقذ جميع من حبسوا وسجنوا دورا وظلما وبهتانا الثالث على كل من يتصل بمن يهمهم الأمر أن يبين لهم خطورة هذا المعفق الذي تحوي إليه الدولة يقول الله تعالى ومن يقتل خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا هو masu daraja a satin da ya gabata ne aka gabatar da ɗaya daga cin malaman sunna a wannan ƙasar a gaban kotu mai suna dr muhammad nazifi malami a kuma a jihar kogi ana tuhumarsa da cewa shi dan ta'adda ne kuma shi dan kungiyar boko haram aka shigo har gidansa aka kama shi a gaban iyalansa wannan tuhuma ce ta zalunci tuhuma ce da ba ta da tushe ba ta da makama matacciyar tuhuma ce ta ƙarya sharri ne kuma kaidi ne mai girma aka kulla yan uwa masu daraja Dr. Muhammad Nazifi ɗaya daga cikin malamai ne na sunna masu kira zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana ɗaya daga cikin masu tsaka tsakin ra'ayi kamar yadda musulunci ya umarni da haka sannan yana cikin mabiya tsari da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun tuhuma bane a cikin addininsa shi kuma ba abun tuhuma bane a addininsa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fito daga jami'ar musulunci ta Madina kuma a yanzu kafin a kama shi Shi ne daraktan makaranta albayan a sannan kuma malami ne na jami'a a jami'ar kogi jihar kogi sannan yana ɗaya daga cikin malamai da aka musu shaida na farko farkon da suka fara yaƙi da da'awar boko haram a lokacin da ta bayyana to ya za a yi a ce a tsire shi kuma dan boko haram har ma a ce yana ɗaya daga cikin masu yaɗa da'awar boko haram amma a tuhume shi a cewa an kama shi da makamai wannan kirkiran kanya ne abu ne da ba da tabbas sharri ne muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya tsamo shi kuma ya kara dukkan wanda Allah madaukakin sarki bai jarrabe shi da wannan sharri ba ɗan uwa masu daraja har yanzu mun kasa gane mai gwamnati take nufi da ma'anar boko haram boko haram dai kamar yadda muka sani da a ce farko farkon fitowarta wacce ke kira zuwa ga watsi da ilimin boko da kin yin aiki a ƙarƙashin gwamnati da sunan cewa wannan gwamnatin ba ta musulunci ba ce wannan boko haram da aka sani kenan kuma wannan da'awar an santa wanda ya haifar da ita shine Muhammad bin Yusuf wanda aka kashe shi a Borno sannan da wasu wanda suka kira kansu ƴan Darus Salam a Neja wanda aka watsa su aka mai da su to idan da'awar boko haram asalinta ta kasance kira zuwa ga watsi da ilimin boko da kuma yin aikin gwamnati to ya za a yi mutumin da yake da doctorate digiri digiri na ɗaya digiri na biyu digiri na uku kuma malamin jami'a a ce ana tuhuma shi da cewa shi ɗan boko haram ne akwai ban mamaki a cikin wannan al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya gaskiya da addinin musulunci ya fara a matsayin bako kuma addinin musulunci zai dawo ya zama bako annabi sallallahu alaihi wasallam yace alkhairun Allah da aljanna su tabbata ga waɗanda za a rika nuna su a matsayin baki wanda za a rika matsa musu akan addinin dan sai rike gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace za a zo a tsinci kai a cikin wasu kwanaki masu yaudara kwanakin yaudara a riƙa gaskata maƙaryata maƙaryata su ne za su zama masu gaskiya a cikin al'umma a riƙa ƙaryata masu gaskiya mai gaskiya sai a ƙaryata shi a mai da mai amana ya zama zai da amana wanda ko zai da amana a shi ne mai amana sannan mazal kuma a wani hadisi ya ce a ƙarshen zamani mutumin da ya riko da addini zai zama kamar mutumin da ya rike garwashin wuta a hannunsa haka za a gabe shi a matsa masa bai ci bai sha ba bai zubar ma da wani ba bai yi ma wani komai ba a kana masa sharri a ce ya yi kaza alhali ko garibun shi kubutacce ne daga wannan hukumar da ake masa Allah kuma subhanahu wata'ala ya bamu labari yace tabbas za a jarrabe ku a dukiyoyin za a jarrabe ku a kawunan sannan sai kun ji maganganun banza na sharri daga ahlul kitabi waɗanda suke kafin ku yahudu da nasara da kuma masu goyon bayan su daga cikin waɗanda suke cewa su musulmai ne da kuma mushrikai za ku bi cutarwa mai yawa sai Allah madaukakin sarki yace tabbas amma idan kuka yi hakuri kuma kuka yi da'awa kuka ji tsoron Allah kuka rike addini to wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman nufi ko kuwa masu daraja kama malamai a ɗaure su masu kira zuwa ga gaskiya masu kira zuwa ga addinin Allah ba malamai ba hadda annabawan Allah ba sabon abu bane ba aka fara ba tsohon abu ne da Allah madaukakin sarki ya kaddara kuma ya ga damar faruwar saboda duniyar nan ba komai bace a wurin Allah shi yasa sai ya gani annabawan su sha wahala amma su fasikai fajirai kafare su kuma su rika jin daɗi waliyansa mutanen kirki salihai da shuhadahu sai ya zama su ma suna shan wahala amma ce a gefe guda suna ta wadaƙa a cikin dukiya da jin daɗi an tsare shi an kulla annabi yusuf alaihi salam a gidan yari da hukuma ta karya abin da bai yi ba aka ce yayi aka ce yayi lalata ko ya so yi lalata da mata al'azu wadda daga kanta daga baya ta zo ta ce sharri ta kulla mata Allah madaukakin sarki yana ba mu labari ce. annabi Yusuf yi addu'a ce, rabbi sijin wa habbu ilayya mimma yad'uni ilayhi ya Allah na zabi gidan yayi da abin da matan nan suke cewa sai nayi na lalata da mata al'azu ya Allah gara a kai ni gidan yari na fi son gidan yari sannan ya Allah idan baka kawo min da wannan makircin nasu ba zuciya ba ta da kashi zan iya afkawa zuwa da su in karkata in zuwa ayyuka daga baya kuma sai in zama cikin masu wauta wanda suka nawa ba san abin da suke yi ba sai Allah ubangijin sa sai ya amsa masa wannan addu'a da yayi kuma Allah subhanahu wata'ala mai ji ne kuma mai gani ne daga baya ta bayyana a gare su bayan sun ga wata alamomi na cewa in ba kulla annabi Yusuf alaihi salam aka yi ba to fitina za ta afku a cikin al'umma sai suka kulle shi har zuwa wani lokaci aka kulla annabi Yusuf da aka tashi kulle shi sai suka shiga gidan yari tare da wasu matasa guda wanda Allah ya gaba da bada labarin su sannan yan uwa an kulla al-Imam Malik alaihi rahmatullah da tuhuma ta zalunci saboda ya saba ma abin da gwamnatin zamaninsa azzalima take so ya ba da da ta saba ma abin da sarakuna ko shugabanni suke so kuma al-Imam Malik ya nemi yadda Allah da yadda ma'aikinsa sannan al-Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Sunnah wal Jama'a an daure shi an daure shi shekaru masu yawa saboda ya ki yadda da wata mummunan aqida wacce take cewa al-Qur'ani halittar Allah ne shi ba sifar Allah aka samu sarakuna guda uku ɗaya ya tafi ɗaya ya gaje shi ɗaya ya gaje shi a jere dukkanin ra'ayin su kenan kuma suna tare da malaman bid'a malaman bid'a suka sa aka kama al-imamu ma al-imamu Ahmad bin Hanbal alayhi rahmatullah aka kulle shi al-imamu Ahmad yace ba je ba wannan abin da suke son su ba yake suke son ya faɗa ba je faɗi ba ta dalilin wannan aka bugai aka bugai aka kulle shi ba sabon abu ba shi yasa dai daga cikin sal yana yaban al-imamu Ahmad bin Hanbal yace hakika al-Imam Ahmad ya tabbata a lokacin fitina ta al kamar yadda sayyidina abubakar Bakar radiyallahu ta'ala an ya tabbata a lokutan da aka samu wasu suka yi ridda dan uwa masu daraja al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ko lokaci mai tsawo a cikin wannan yanayin tsakanin kullewa a gidan yari da hana shi fita gidansa da hana shi karantar da ɗalibai da hana shi ba da hadisi da hana shi ba da fatawa shekaru masu yawa har Allah madaukakin sarki ya gama da waɗannan sarakunan azzalimai karshe Allah madaukakin sarki ya fitar da al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ci gaba da yada da'awa ta sunna har lokacin da Allah madaukakin sarki ya karɓa ɗan uwa masu daraja wannan ita ce sunnar Allah Ga dukkan mutanen da suka ce za su kira zuwa ga addinin sa kuma za su kara addinin nasa kuma suka ce za su yi faɗa da bid'a za su yi faɗa da sako za su yi faɗa da abin da Allah baya so za su yi faɗa da Allah Allah madaukakin sarki sai ya jarrabe su kuma da azzaliman shugabanni ko kuma azzalimai daga cikin yan uwan su malamai wanda suka ce su malamai ne su za su haɗa baki da azzaliman gwamnati a sauri waɗannan malaman na Allah shekul islamun taimiyya alaihi rahmatullah an ɗaure shi shekaru masu yawa kai karshe a gidan yariyar har ya kasance yana faɗa yana cewa ni aljanna ta a cikin na take me abokanan gabana za su iya yi da ni in sun kashe ni shahada ne, in sun kore ni na yi hijira kenan in kuma suka kulle ni a gidan yari ko a gida na samu dama in gana da Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da ba zan yi na ibada ba ga saboda yawan ɗalibai da yawan ba da fatawa da yawan karantarwa yanzu na samu dama sai in sake tsakanina da Allah ko samu Allah yan uwa masu daraja a wannan zamanin namu da muke ciki tsakanin karni na sha hudu zuwa karni na sha biyar da muke cikinsa malamai shahararru waɗanda aka ɗaure su a tarihin sai an faɗi cewa an ɗaure su suna da yawa babban malamin hadisi a shekul albani an ɗaure shi su wajen da aka ɗaura shekul islamin jami'a shekaru wajen ɗari bakwai da suka wuce a nan wajen a tulle al'imamul albani allah ya ji kansa a shekul yusuf al yana nan da ransa ya uku aka sha aka ɗaure shi an daura babban malamin ƙasar Saudi Arabia a cikin Aidul Qarni shi ma shekaru da yawa an daura babban malamin ƙasar Saudi Arabia ba da lafiya yanzu a cikin kafar Hawaji Allah ya ba shi lafiya shi ma an sha daure shi a Sheikhul Arifi kwanan nan aka daure shi kwanan nan aka sako shi babban malamin ƙasar Masar a Sheikh Muhammad Abdul Maqsud an daure shi har sai da aka karya masa kafa yan uwa ba za a iya lissafa malaman da aka sha daure su ba ba babban abu amma duk da haka me ya wajaba a gare mu mu aikata da wannan dan uwa namu na sunna wanda shugaba na izala baki dai a Najeriya na karanta a intanet na ga jawaban da ya masu daɗi yace bai kamata a shiru ba na farko shine wannan jawabin na bai kamata a yi shiru ba ya wajaba duk wanda yake da damar yin magana yayi magana shirin nan na nuna an yadda da hukumar da ake masa kima shirin nan ya buɗe wata kofa mai sauki ta a shiga ai ta kama malaman sunna an taba an dafa an zo jini ya fito to bari a ci gaba da daddatsawa sau da ka bai kamata a shiru ba waɗanda Allah madaukakin sarki ya hore musu dama kan rubutu a jarida ya waje ba su ce filaye a jaridu da matallu yi rubutu a kan wannan fitina da ta zo ta kama malamai sannan bayan haka waɗanda suke da dama shiga kafafen yaɗa labarai na gidan rediyo su ma ya waje ba a gare su su aikata haka haka waɗanda suke fitowa a kafafen yaɗa labarai na talabijin su ma ya wajaba a gare su su aikata haka sannan malamai ma'abuta mimbari su ma ya wajaba a cikin kudubobinsu su bayyana haka su barrantar da wannan dan uwa namu kuma malaminmu daga wannan sharri yan uwa abu na biyu shine wajibi ne ne addu'a Allah subhanahu wataala ya ci gaba da tsara sunna ya ci gaba da tsara malaman sunna ya ci gaba da tsara dukkan ahlus sunna daga sharrin mai sharri daga kaidin mai kaidi sannan waɗanda aka riga aka kama su kuma da sunan kafi ba su ma kowa laifi ba a yi musu addu'a Allah madaukakin sarki ya fito da su ya samo su ya su, da su gidansu gaban iyalansu suna masu lafiya suna masu farin ciki sannan yan uwa abu na uku da waɗanda duk Allah madaukakin sarki ya azurta su da haɗuwa da waɗanda su suke jagorantar wannan kasa, ya waje ba a su faɗa musu wannan fitina ce suka buɗe ma kansu babu cin nasara a cikinta kama malamai babu alkhairi a za a ci riba ba duk wanda ya ce zai faɗa da malamai luhumul masu masmuma naman malamai guba duk wanda kuma ya ce zai ci to sunnan Allah sanan ya ce a game da shi to da ka faɗa musu wannan sannan Allah ma da kuke sarki ya tsoratar da mu a game da yi ma wani sharri kage abin da mutum bai yi ba maka kage ka maka sharri Allah da sarki ya ce duk wanda ya aikata wani zinubi ko wani sako sannan sai ya ke ya ba wani ya ce shi ya je ya yi to hakika ya daukan makansa giran kayya kuma tabbas ya daukan makansa wani zunubi mabayyana to daga muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu dukkan yan uwanmu waɗanda aka kama su da zalunci Allah madaukakin sarki ya gaggauta fito da su Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da zaman lafiya da alkhairi a cikin wannan kasa ta Allah madaukakin sarki ya ba mu shugabanni na gari Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك عن نغتال من تحتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا ينفع اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا أعدائك أعداء الإسلام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخوتنا المضطهدين المعذبين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تحدي من تشاء إلى صراط مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من الوهن ونعوذ بك من العجز بك من الفتن ونعوذ بك من أن نرد إلى أبدل الأمر برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فقدته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا ونعوذ بك وارض عن أفعال رسولك كلهم وخصوصا الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنساء الأصحاب والآل أجمعين